أمين وسلم وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 23 ga watan ramadana shekara ta 1441 hijiriya wanda ya dace da 16 ga watan mayu shekara ta 2020 miladiya muna darasi na 26 a cikin tafsirinmu na alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan wata na ramadan a wannan masallaci na usman bin affan da ke kofar gadon ɗaya kano nigeria wannan akwai tambayoyi kamar yadda muka saba insha Allah ta'ala wannan ce malam sunana Aliyu Haruna shin malam me yasa idan aka idar da sallar tarawihi wasu ba sa yin shafa'i da wutari sai su fita su tafi ina neman ƙarin bayani na'am shi shafa'i da wuturi galiban wato sallah ce da ake yin ta don rufe sallar dare sallah ce da ake yin ta don rufe sallar dare shafa'i da wutari sallah ce da ake yin ta don rufe sallah ta dare kamar yadda ya zo a sunna cewa sallar magariba ita ce wutarin sallar rana so shafa'i da wutari da mutum zai yi shine zai rufe sallarsa ta dare to idan kai wutari kaga kamar ka rufe kenan to wanda galiban kake ganin in sun zo sun yi tarawihi ba sa yin shafa'i da wutari ko ba sa wutari to yana nufin za su daɗa tashi ne da daddare su daɗa ƙara wasu na filfilin za su daɗa tashi da daddare su daɗa ƙara wasu na filfilin da haka malamai suke cewa wanda zai tashi ya ƙara wasu na filfilin da daddare bayan wato a tarawihin da ya to ba sai ya yi wutari ba saboda ba a so a yi wuturi guda biyu kamar yadda zo a cikin hadisi sahihi manzo Allah ce la ne fi laila ba wuturi guda biyu a cikin dare guda daya to amma abinda malamai suke faɗa ko da ta kama mutum ya yi wuturi din ko da ta kama mutum ya yi wuturin ya rufe sallar to ba laifi ba ne ya tashi ya daɗa ƙara wasu na filfilin abinda mutum zai shi ne sai rika tsara guda biyu biyu biyu biyu in ya so bai zai ƙara yin wani wuturi ba ko da mutum ya yi shafa'i da wuturi in yana so zai ƙara to shi kenan sai biyu biyu biyu biyu ba sai ya ƙara yin wuturi ba tun da ya riga ya yi wannan wuturi din babu wani dalili ƙarara da ya haramta ƙara yin nafila da daddare bayan mutum ya yi wuturi babu dalili ƙarara kamar yadda malamai suke faɗa rahmatullahi alaihim so in mutum ya yi sallah bai cika shafa'i da wutari ba galiban dalilin da ya sa basa cikawa kenan Allah gane da mu wannan ma daga shafin instagram ne yace ce Allah kara da lafiya ya yana tambaya a masa karin bayani dangane da gaba a musulunci hukuncin gaba da kiyayya mutum ya rika gaba da dan uwansa ya daina kula dan uwansa ya daina yi masa magana to wannan ɗabi'a ce mara kyau gaba kiyayya mutum ya ƙi kula ɗan uwansa haka kawai bai maka wato ba kafin cewa ba ko da kafin cewa ba ka da dalilin da za ka ƙulla gaba da kiyayya da shi ka ƙi kula shi gaskiya wannan ba ɗabi'a ce mai kyau ba abu ne wadda shari'a ba ta yadda da shi ba kuma ah, ya kamata duk wanda suke gaba da junansu to su samu su sulhu a tsakaninsu don akwai abubuwa na rahama da jin kai da falala da Allah ya shirya zai yi wa bayansa na rahama amma mala'iku sai su ce Allah ya ce da su kada su yi wannan abin sai ma'abota gaba da junansu na sun yi sulhu hatta ya tsaleha har sai sun yi sulhu gaba da sulhu da kiyayya da juna zai iya haramta maka samun rahmar Allah da ya shirya zai baka kuma ba ɗabi'a ce ta ƙware ba kuma akwai wahala a ciki wahala ita ce yau don me za ka zo ka saka wani a zuciyarka kana dafansa kana ta wahala a kansa a kan me za ka rike wani a zuciyarka in ya zo wuri ka takura ba ka da sake sai ya bar wuri wani za ga yana gaba da wani wani yana zuwa wurin sai ga ya tashi ya tafi ga ya takura ma kuma irin wannan hali mutum yakan kuntita wa kansa gaskiya sai ka shiga cikin damuwa na farko dai duk alheri idan ya samu shi wannan dan uwan naka da kake gaba da shi sai ka ji ba daɗi duk alheri saboda baka so saboda kana gaba da shi shi ma kuma haka su da Allah kar a gaba kuma ba abu ne mai kyau ba sannan hadisi ya zo sahihi wata rana annabi sallallahu alaihi ya nuna wani mutum a majalisansa ko a riwaya aka ce kafin ya shigo sai annabi ya ce daga waccar kofar yanzu wani dan aljanna zai shigo ta waccar kofar duk bai suka sa ido suna jiran su ga waye zai shigo kawai sai aka ga wani mutum wanda ba a tsammanin shi ne zai shigo sai aka ga kawai ya shigo ya zo ya zauna aka gama karatu aka gama hadisi ya tashi kaman ya shigo wani sahabi ya ce bari ya bi shi da ya bi shi ya je gidansa ya ce da Allah ko za ka karɓi bakunci na ya ce ba komai ya shiga suka ci abinci a gida ya kwana a gidansa ya gaba wani tashi ma yake yana wata doguwar sallah ba da wani kiyamun laili ko wani ibada ne wani special abu ne na daban ya ga shi wannan ba wai wani abu yake na a zo a gani ba gari ya waye ya tafi gonarsa wajen dabbobinsa lokacin sallah ya koma gurin annabi ga haka yake rayuwa shi ne sai ce da shi bawan Allah ba wai kunta na zo haka kai wajen ka ba na ji annabi ya ce kai dan aljanna ne sai na biyo ka dan daga kai ko me kake yi a gidanka na ibada har Allah ya baka aljanna kuma na gani ban ga wani abu da kake wanda ka fi ni ba ko ka fi wasu ba ban ga wani abu na daban naka ba to yace ni annabi yace ni dan aljanna yace eh sai ce to ni dai na san na da wata dabi'a guda daya kullum in zan kwanta bacci kullum kullum in zan kwanta kullum nakan ɗaga hannu na roƙi Allah na ce ya Allah duk wanda ya ɓata min na yafe masa a yinin yau gaba ɗaya ya Allah duk wanda ya bata min to na yafe masa ni ba na kwana da wani mutum a raina sam ni haka nake so yanzu da za ka tambaye ni wa ya bata mun wa nake rike da shi babu komtin daya sai wannan bawan Allah ya ce to wannan dabi'ar ita ce ta sa ka samu rahamar Allah to kaga misali yanzu wannan kaga ai tawfiki ne dacewa ne daga wajen Allah shi baya rike wani shi baya fushi da wani ka huta da wani abu guda na farko dai ka roki Allah ya baka hakuri hakuri abu ne mai kyau sannan in har mutum ya bata ma ta kai ga za ka yi gaba da shi to kar ka yi gaba da shi wanda ka karanta masa abin da ya maka baka ji daɗi ba ka wuce wurin in ba za ka iya haƙuri ka haɗiye ba to ka kora mai jawabi ka ce kayi min kaza kayi min kaza rana kaza lokaci kaza ban ji daɗi ba ko ka ce ban yafe ba ko ka ce ba zan yarda da wannan ba ko dai ka duk abin da za ka yi ku yi ku gama amma haurawa za ku yi ku hau sama ku dawo shikenan ku sulhunta ku ci gaba shi ya maka alkhairi amma irin wannan dabi'a ta kiyayya da gaba da juna ba hali ne mai kyau ba kuma ba halin wato musulmi ba ba ɗabi'a musulmi ba ne wannan tambayar ma daga instagram ne a shafin arewa malam assalamu alaikum allah ƙara maka lafiya da aminci ya ce malam na so amin ƙarin bayani dangane da nickname ya ce shi sunansa ibrahim salisu hassan amma yana hada sunayen yana abbreviating sunan nakin gaba ke daya waɗannan ke guda uku yakan akan kira shi da ibsalhas ibsalhas maimakon ibrahim salisu hassan ya ce sannan kuma akwai da yawa waɗanda za ka ga za su yi aure tambaya ta biyu kenan sannan sai su rinka haɗe suna wato sunayensu da da waɗanda za su aura to kamar na jin ko yana nan mace ne ta hada sunanta da mijinta ko kuma shi mijin ya hada sunansa da matarsa to shi dai wannan ban taba ji ko ban sani ba ko ana yi amma dai na san mata ta kan hada sunan da mijinta to ne shi yana son a yi masa ƙarin bayani to na farko dai um, kyanta idan an yi sa mutum suna da iyayen suka yanka masa suna to a kira shi da sunan da aka yanka masa ba laifi ba ne mutum a wani yanayi in ya haɗe sunan nakinsa da sunansa da sunan babansa ya abirbiyacin ya haɗe su ana ambatansa da shi ba zai zama laifi ba tun da ba alad dawan ba ne tunda na tabbatar wannan sunan da ka faɗa ba shi ne a cikin credentials ɗinka ba kuma ba shi ne a cikin passport ɗinka ba ba shi ne a jikin katin ɗan ka ba duk wani abu document naka masu muhimmanci na tabbatar wannan abbreviation ɗin ba shi ne a jiki ba to kawai dai sunan nake ne na abokantaka ko eh, yarinta ko na makamanci wannan amma dai ga abin da ake nufi a fahimta ta babu laifi baya cikin wato sunan nake waɗanda shari'a ta haramta wannan kenan sannan akwai alkunya akwai lakabi a musulunci duk ya halatta alkunya shine abuwa ne sunanka ibrahim a rinka ce da kai abu muhammad ko abu Abdullah, ko abu ismail ko abu maryam ko abu zainab ko abu sufara ko abu ko abu dai abuwa ne wannan ya halatta kuma alkunya ba sai mutum ya yi aure ba ba sai kuma mutum ya haihu ba ko mutum ya yi aure ko bai haihu ba zai iya alkunya ina na aisha kaga ai bata bayan uwa ba amma sunanta ummu abdullahi bayan sunanta aisha akwai alkunya ummu abdullah ina fata ana fahimta sannan kuma mutum yakan iya sa alkunya ko da babu ko da bai haifi dan ba abin da muke nufi ko da a cikin ƴaƴansa babu wannan abdullahi ko da a cikin ƴaƴanka babu wannan sunan zaka iya sa wa kanka alkunya har zuwa lokacin da ka samu wannan dan wannan ba laifi bane haka lakabi, kamar lakabi da gari lakabi da sana'a lakabi da wani wani abu da ka kware a kansa bayan an faɗi sunanka a ce wani mai kaza ba na son buga misali don kar in kira sunan wani to shi ma wannan dai ba laifi ba ne a shari'a don mutum ya kasance ya yi wannan lakabi din to akwai sunan banza kuma wanda shari'a ta yi hali wala ta na zubin alkawo bisa isa fusuq ba'da al-iman shi kuma ba a san kira mutum da sunan banza sunan batanci shari'a ta hana dangane da mata da suke hada sunansu da sunan mazajensu ka gama ce sunanta kafin a yi aurenta da sunan ubanta ake kiranta amma bayan ta yi aure sai a rinka kiranta da sunan mai gidanta wannan bai halatta ba mata yana da kyau ku bai halatta ba ki zo ki canza sunanki babanki shine ake kiran ki da shi shi ya kamata a kira ki da shi Qur'an ya ce ud'uuhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah fa in lam ta'lamu abaahum fa ikhwanukum fi kunfi dini wa mawalikum ku kira mutane da sunan iyayensu kowa a kira shi da sunan ubansa kada wani ya bari a kira shi da sunan wani ba na shi ba kuma yanzu mace idan kika zo kika canja sunanki kika canja sunan babanki kika sa sunan mijinki da ana ce miki wancewa ne da sunan babanki yanzu tun da kin yi aure saboda daɗin aure da zakin aure kin cire sunan mahaifinki kin liƙa sunan mijinki haka wata ko fasfot za ta je a yi mata za ta je aikin hajji ko umra kurin sai ta cire sunan ubanta takaddun da ke cikin credentials ɗinta sai ta canja ta sa sunan mijinta wannan haramun ne kiran mace da sunan mijinta ba da sunan ubanta ba manzo Allah yana faɗa a cikin hadisi maniddu'iya ila ghairi abihi duk wanda aka kira shi da sunan wani ba babansa ba kuma ya san cewa wannan din ba babansa bane to ya tanadi faliyata bawwa maqadahu minan nar ya tanadi wurin zaman sa a gidan wutar jahannama kafin kafin ma ya mutu duk wanda ya canja sunansa ba a kiransa da sunan ubansa sai ake kiransa da sunan wani kuma ya san wani ba babansa bane kuma ya san uban nasa annabi ya ce to tanadi wurin zamansa ma a cikin jahannama kafin ma ya mutu to kaga wannan abun babban abu ne gaskiya wanda da yawa wasu mata ba sa ganewa wani mutum mun taba magana ci sai yake cewa yanzu a karamakan yanzu a ce ba za a kira mace da sunan mijinta ba to idan an kira mace da sunan mijinta idan aurenta ya mutu ba idan aurenta ya mutu ta sake ta sake wani aure ba sai ta je ta canza passport ko kuma shi wannan mijin zai yadda a ita kiranta da sunan wani mijin da ba shi ne nata ba wannan ba daidai ba ne wataƙila mijin ya mutu wataƙila auren ya mutu ana canja miji amma ba a canja uba da haka daidai din shine mutum a rinka kiransa sunan ubansa ba wai a kira shi da sunan wani ba mata sai a hakuri, zakin aure daɗin aure kada ya sa ku rinka wullar da sunan iyayenku kuna kiran kanku da sunan mazajenku wanda wannan kuma ɗabi'ar haka take faruwa yau a ƙasar Hausa ɗabi'ar mu kenan Allah gyara halin mu assalamu alaikum mai tambaya ta karshe a ah, wai me hukunci yin alwala a ban Allah ƙara mana lafiya na'am babu laifi akwai ya halatta ai alwala a ban daki ba laifi ai alwala a ban daki kamar yadda ana yin wankan janaba ai wankan janaba yana yana dauke da alwala biyu in alwala da alwalar ake da wankan gabaki daya so ba laifi bane idan mutum ya yi alwala a cikin ban daki ya kiyaye dukkan wato ba na sunan shi sharuɗa da ƙa'idoji? na kada ya lalata ita alwala din zai ambaci sunan Allah a zuciyarsa tunda ba a kiran Allah a banɗaki a fili sai alwalarsa wannan ba laifi bane ba haramun bane to Allah gane da mu yau da taimakon Allah ta ta'ala za mu tashi a cikin suratul anbiya'i alarma aya ta saba'in da shida kissar annabi nuhu alaihi salatu wassalam na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأنه من الكرب العظيم حكى ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا نعم. إنهم كانوا قوم سوء Kacina ya kai wanda ake karanta masa wannan alkur'ani nuhan bawa manuh alaihi salam Allah yake fada da min qablu yayin da ya kira aihina nadana wasadara bina Allah ya ce lokacin da nuhu ya kiraye mu ya nemi taimakonmu min qablu din ana nufin min qablu zamani ibrahim kafin zamanin annabi ibrahim da waɗanda suka zo bayansa wato a cikin annabawa ka tuna yayin da bawan muluhu ya kira mu wa nuhan iznada na min qablu ya kiraye mu fastajabna lahu sai muka amsa kiransa ai ajabna lahu du'a'ahu muka karɓi addu'arsa Allah yana nuna mana annabi Nuhu ya kira shi sannan kuma ya karbi addu'arsa walam nukhayyib lahu raja'ahu fina ba mu tabar da shi ba tsammanin da yake mana mun amsa masa Allah yake faɗa Nuhu ya kira mu mun amsa za mu yi bayani akan kiran me yayi wa Allah daga cikin amsa masa din Allah ce fa najjaynahu wa muka kubutar da shi da shi da iyalansa allazina amanu bihi wa saddaquhu wadanda suka yi imani da shi suka gaskata shi min al-karb al-azim muka kubutar da shi da wadanda suke tare da shi cikin iyalansa daga al-karb al-azim shine daga ruwan tufana al-karb al-azim ana ana fassara shi da at-tufan amma fassarar baki da baki shine wato bakin ciki ko bacin rai mai girma to wani zai iya tambaya ce me bacin rai mai girma da Allah ya kubutar da annabi nuhu da shi shine ruwan na ruwan na ruwan duniya gama duniya kenan wanda Allah ya nitsar da kafiran duniya a wannan lokacin ga baki da duk wani kafiri a bayan ƙasa sai da Allah ya nitsar da shi a wannan ruwa da wanda wannan ruwan tufanin igiyar ruwan yadda ka san dutse manya-manyan duwatsu da kake gani za ka hango ruwa malam yana tumbe yadda ka san wani dutse ne ashe ruwa ne ba dutse ba ne amuwa cikin sani asalin alkarbu algammu shirin ne wato damuwa mai tsanani akan ce a larabci fulanun karaba huwa da al'amuru ana nufin wannan abu ya bakanta masa iza dayaka huwa ja'alahu fi aksa darajatil hammi wal khawf abin da ya kuntata maka ya kai ka matuƙa makura wajen bashi rai da damuwa ana ce shi alkarbul azim to Allah ya ce mun kubutar da annabi nuhu daga wannan alkarbul azim faruwar waƙi'a ta ruwan tsufana da Allah ya halakar da wato kafirai wani sarnahu muka taimake shi bi fadlina wa isanina da falalarmu da kyautatawarmu minan qaumin ladina kazzabu bi ayatina daga mutanen da suka ƙaryata ayoyinmu mu Allah kafirai da suka ƙaryata ayoyinmu mun taimaki nuhu akan su ayoyin mu addalla ala wahdaniyatina wa qudratina ayoyin da suke nuni akan kadaitakan mu da ikon mu da ake nufi da waɗannan mutane su ne mutanen nan da annabi nuhu ya zauna tare da su jama'arsa da Allah ce falabi sabihim alfa sanatin illa 50 ama shekara dubu yayi yana tafafata da mutanen nan shekarun da'awa kawai ba shekara 50 alfa sanatin shekara 950 yana abu daya kullum Allah ya ce mun taimake shi akan su yana kiran su zuwa ga ikhlasul ibadati lillah amma ba su imani shi ba sai kadan amma amana ma'ahu illa qalil ba su imani da shi ba sai kaɗan Allah ce ina kanu kauma sau'in lalle waɗannan mutane na annabi nuhu mutane ne waɗanda suna aikata ya amaluna a amala su'i wal suna aikata ayyuka muna na ababen ki ku ji fa abin da Allah yake faɗa suna aikata kauma sau aikata munanan aiki abin ki duk lokacin da al'umma take sifantuwa da aikata aiki mara kyau aikin da Allah baya so to Allah zai kiyaye da ita kuma zai gaba da ita fa aghraqnahum ajma'in dan haka sai muka nitsar da su gabaki daya bi sababi isra'ihim ala al-kufri wal isyan saboda sun doge akan kafirci da kuma sabon Allah tabaraka wa ta'ala ba wanda muka kubutar daga ciki illa sai kaɗan daga cikin waɗanda wato suka bi shi annabi nuhu alaihi salatu wassalam wato yadda kisa take kamar yadda malamai suka yi bayani Allah yana ambata manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam cewa ka tuna wato bawan mu nuhu lokacin da ya kiraye mu tun farko kafin lokacin Ibrahim da wanda aka ambata tare da shi ka tuna Allah tabaraka wa ta'ala yana ba da annabi Muhammadu labarin ga wani bawa da muka yi kafin ka zo ya roƙe mu kuma mun amsa masa wannan albishir ne ake yi wa manzan Allah sallallahu alaihi shi ma in ya roƙi Allah Allah zai karɓa masa haka mu ma da muke saurana duk wanda ya ikhlasi ya roƙi Allah yana da wata bukata Allah zai karɓa masa kuma wannan yana nuna akwai Allah na'am wannan yana nuna existence of God hasa akwai masu karyata Allah akwai wanda ba su yadda bayan atheist ba su yarda ma akwai Allah ba da wannan musiba tana nan yau ita ce take yaduwa yara matasa kamar ruwan dare a waya kawai sai a mai da kai kafiri sai ka ridda yanzu yau akwai waɗanda cikin musulmi ne ana ganin musulmi amma ba sa azumi ba sa sallah ba sa kaza saboda ba su yadda ma akwai Allah ba ma gaba daya kuma zaka gan shi da riga irin tata da hula irin nata kuna rayuwa kuna mu'amalar shi amma yau da gobe zai nuna maka shi ba bai ma yadda akwai Allah ba da haka batun ma ai addu'a ma sai ce maka addu'a ma ba ta yi duk wanda ya ce maka addu'a ba ta amfani ba ta yi to bai yadda da existence na ubangiji samuwar Allah ba yana gaya muku wannan abin nan yana nan da yawa yana yaduwa kamar wutar daji ana ɗiban matasa ana ɗiban mata a nuna musu babu Allah ga baki ɗaya a yi ta rikici da su akan cewa babu ma Allah kwata-kwata su wahala banza mutane suke kawai an sa suna ta sallah suna ta azumi suna suna yabuduna adaman suna bautan abin da babu shi to kaga nan gurin da Allah ya ce wa nuhan iznada na ga nuhu da ya kiraye mu jabna lahu muka kira shi muka amsa masa kaga ya nuna cewa ashe akwai Allah din kuma Allah ya nuna ya kira shi kuma ya amsa ashe in mutum yayi addu'a yayi imani da samuwar Allah kuma Allah zai amsa masa Allah ya ce a wata ayar walaqad nadanu walaqad nadana nuhu hakika nuhu ya kira mu falani'mal mujibuna ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين shi ma dai irin wannan ayoyin ne Allah ya yi bayani ya ce ya kiraye mu kuma mu ɗin mun amsa masa madalla da mu masu amsawa kuma muka kubutar da shi da shi da iyalinsa daga alkarbul azim kuma muka sanya zuri'arsa su ne wanzansu a wata ari ce wa qala nuhu rabbi la tazar ala al-ard min al-kafirin dayyara duk wannan zaka iya fassara cikin kiran da annabi nuhu yayi wa Allah ne yace ya ubangiji kada ka bar wani kafiri a bayan ƙasa yau kakka bar gidan wani kafiri a bayan ƙasa yau innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara in ka bar su kafiran nan innaka in tazarhum za su batar da bayinka shi abinda annabi nuhu ya fahimta in dai Allah ya bar kafirai suna rayuwa a bayan ƙasa za su ta batar da mutane kenan ku lura ashe ɗabi'ar kafiri kullum yana so ya ihwa ya ɓatar da kai in kai wasa baka kula da ka da addininka ba ta wajen mu'amala ko ta kasuwanci ko a makaranta ko a wani abu in dai kana mu'amala da kafiri to ba mamaki in mai dabara ne ya yi ƙoƙarin ya canja maka addini wanda kuma abin da yake faruwa kenan yau akan ɗabi yaranmu a nuna musu duniya a nuna musu kaza ko a nuna musu wayewa ko a nuna musu abu a canja musu addini yace innaka in tazarhum yuzillu ibadak za su batar da bayanka kafiri zai ta aikin kafirci masu sha'awar duniya su ta koyi da shi yanzu ba wahalar da muke ta mama ba kenan wahalar da ake ta yi saboda su kafirai komai halal ne a wajensu zina halal ne a wajensu neman maza halal ne luwaɗi halal ne cin naman kare naman alade halal ne su zai don't have ne exception akan wani abubuwa komai kawai halal ne kawai a wurinsu yan rayuwa ce ta ibahiyya to wannan sai musulmi sai yake ganin to shi ya zai zo ya wani addinin zai rinka takura masa ya zai zo ya addinin da zai matse kansa kare ya ci kaza ya ci kaza ba naman alade ba naman kare akwai nisaniya ba naman kaza ba naman kaza sauransu a'a ya halatta yi kaza sai ayin sai an yi aure za a alaka da mace a ba za a yi kaza in kana sha'awar kaza sai Allah ya yarda kamar shi Kamar akwai wani nau'i na takura haka shi ne yake musu wahayi yace kuma za su haifan kafirci kafirai wala yalidu illa fajiran kafara kaga wannan kiraye addu'a yayi to shine Allah ya saukar da wannan ruwan ga baki ɗaya a wannan lokaci a wannan zamani na annabi Nuhu duk wani kafirin da yake bayan kasa sai da Allah ya nutsar da shi a duniya gaba daya shine Allah ce min qablu kafin zamani annabi Ibrahim wannan abin ya faru kuma Allah ce fastajabna lahu muka karba wannan yana nuna ashe Allah yana karban addu'ar annabawa Allah ce kazzabat qaumu nuhin al-mursalin a wata aya a wannan ayar Allah ce kazzabat qablahum qaumu nuhin fakazzabu abdana Allah karim kazzabat qablahum qaumu nuhin fakazzabu abdana wa qalu majnun wa zujir fadaa rabbahu anni maghlubun fantasir ففتحنا أبواب السماء بماء منهمل وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواه ودسر تجري بأعيننا التي جزاء لمن كان كفر شين الوردوبانا يشي متانا النبو نوه سنكري تباوم سكتي مهو كسين suka ce annabi nuhu mahaukaci ne cikin hanyar karyata annabi nuhu suka ce mahaukaci ne to in an ce ma mahaukaci ya za a yi zo da sako a dauka kamar yadda manzon Allah ma sun ce masa mahaukaci sun ce masa shahiri sun ce masa matsafi duk mun karanta a baya abinda suka yi wa annabi nuhu kenan ya fusata ya yi musu wa'azi a gida ya musu a gona ya musu a kasuwa ya musu kaza ba yadda da dare ya kira su da rana ya kira su ya musu asirrance ya fito fili ya yi wa'azi babu dabarun da bai ba ya bi su sako ya bi su lungu ya bi su fili annabi ya wahala annabi lungu ya wahala yana ce annaban suka kowa dadewa a duniya shekara 950 ana abu daya amma ba su imani da shi ba sai kaɗan inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adhabun alim qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin kaji ba إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا ألا أن ya ce na kira mutane na dare da rana amma wa'azin da na musu bai kara musu فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم كويش نكراس دنك غابر سامسو جعلوا أصابعهم في آذانهم تسعى الناس أشكين كنوانسو واستغشوا ثيابهم سدوكي سترس للبيا ويكاد ما وأذن عن نبنه يشيجيسو وأصروا واستكبروا استكبارا يتي ثم إني دعوتهم جهارا نكراس أفيني ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا نبين na نمسر فقلت استغفروا ربكم نشكوا لي مغافرة أبنجلكم إنه كان غفارا zai yafe muku mai gafara ne rizul sama alaikum midrara zai sauka muku da ruwan sama wa yumditkum bi amwalin wa banin zai taimake ku ya baku dukiya ya baku yaya wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara zai baku gonaki zai baku ainihin teku wato ruwa da yawa ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا يتنون مسيذكم وقيد الله على السماء با وقيد الله على الشقسي با وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا قال الله يا سنيا وتا قارانا هسكي قريكم والله أنبتكم من الأرض نباتا الله نيسرو دكودك أساك مسرو da babu ku duk Allah ne ya fito da ku malam duk wannan wa'azi yayi tai yayi tai amma waɗannan mutane ba su yi imani da shi ba Allah ce ma amana hu illa qalil wa qala rakabu fiha bismillah majriha wa murzaha inna rabbi la ghafurur rahim wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal haka zo aka zo duk jama'a ta su gaba dai suka yi imani da shi a cikin fa shekara 950 din nan duk ba su wuce adadin da za su shiga cikin kwale-kwale ba ɗari tara da hamsin mu ai yanzu alhamdulillah sai mutum yanzu yana dan wa'azinsa duka duka shekara nawa ya yi fara yin wa'azi ga mutane wajen dubu nawa sun yi imani sun yadda da abin da yake amma annabi yake gaya mana a hadisi Allah ya ce annabi ce Allah ya nuna masa a kiyama akwai annabin da zai tashi wani yana da jama'a iya gani ya ce aka nuna mu wani annabi iya gani jama'a na ce waye wannan aka ce Musa wa qaumu kenan annan Musa akwai jama'a yace sai nan naga wani ninki ninki jama'ar saboda yawan masu yi duhu sai annabi ce waye wannan sai aka ce Muhammadu kenan wa kawun Ya yace aka nuna mun wani annabi sai na ganshi bai kuma mutum uku a bayansa ba gaba ɗaya rayuwarsa wa'azin da ya ta yi gaba ɗaya bai mutane uku ne suka yi imani shi wani mutum mutum biyu wani annabin mutum biyu wani annabin gaba ɗaya da aka zo a kiyama wanda yake bayansa mutum ɗaya duk wa'azin da ya gaba ɗaya a rayuwarsa mutum ɗaya ne ya da shi wani kuma wanne biyu wa a ma'ahu ahad wani annabin ba kowa ma a bayansa ma kwata kwata haka ya gama kuramniyar wa'azinsa ko mutum ɗaya ba wanda ya imani da shi Ya ce ana aksarul an biya ita ba ni ne fi kowa cikin annabawa mafi yawan mabiya kuma haka ne ba wanda ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawan mabiya to annabi Nuhu ya zo ya yi wa'azi suka karyata shi suka ce mahaukaci ne wa kalu majnunun wasjujir fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir ففتحنا أبواب السماء بماء منهمس وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر يا أبي جعل جعيني سنك أمسوا يا الله فانتصر ka taimaka wannan ita ce addu'ar da in ka je ka fafata ka fafata kai kai kai aka yi abu ya gagara suka ce ya Allah ya rabbi inni maghlubun fantasir ya'ya ne suka ki daukan siti iyali ne suka hada maka zafi yan adawa ne suka rinjaye ka abokanin harkar kasuwanci ne suke neman su kifa ka ka ce inni maghlubun fantasir ya ubangiji ina roƙonka kamar yadda nuhu ya kira ka inni maghlubun ya Allah an rinjaye ni fantasir ina neman taimakonka ka rike wannan addu'ar inni maghlubun fantasir lokacin da suka saka a gaba suka hana ka saka suka toshe maka hanya suka matse ka suka saka a lungu ka rasa yadda za ka yi ya rabbi inni maghlubun fantasir rabbi inni maghlubun fantasir ya Allah an rinjaye ni Allah ka bani taimako Allah ce tan nan da nan fa fatahna abwaabas samaa'i bima'in munhamir ai sai muka bude kofofin sama daman kofofin sama na ruwan rufewa akai yace sai muka bude inji Allah wani abu sai rabbul izza ai sai ruwa ya ta bankuwa wa fajjarna al-arda uyunan faltaqa al-ma'u ala amrin qad ita ma kasan aka bude ta kawai aka ce sama ki zubo ruwa ƙasa ke ma ki ta bulbularwa ruwan tofa ne kenan sama na zubarwa ƙasa na bulbularwa waye zai tsira to wannan shine alkarbul abin to ya za a yi duk duniya ne gaba ɗaya ruwan ko ina ma ka je ruwan ne gaba ɗaya kuma Allah ya saki ruwan ne duk wani kafiri ya haɗiye shi to shine a lokacin ku duba tausayi irin na uba da ɗa wato ba yadda za ka yi ka shiga tsakanin mahaifi da ɗansa sai kuri. jiki ne duk yadda ɗa ya lalace ko yaya akwai wannan tasirin komin salahar uban in dai ɗansa ɗansa ne komin lalacewa dole sai ya ji ciwon nesa nasu ilalace malam ɗan gidan annabi nuhu kafiri ne a wannan lokaci bai imani da shi ba na'am wannan yake nuna cewa mutum zai iya zuwa ya sha wa'azinsa watakila ɗansa bai yarda da shi ba ko matarsa ba ta yarda da shi ba ko babansa bai yarda da shi ba tun daga annabi nuhu ɗansa ai ya fankare kuma wannan yana nuna mana ba mamaki ko mun girman malami ko mun daukakan malami ko mun isar malami ko mun wa'azin malami ba mamaki Allah ya jarrabe shi a cikin ƴaƴansa a samu wani fandarau Allah ka kiyaye kenan wannan ba aibu bane ga malamin in kes wai koda wata ran zai yi a ce an samu wani malami dan sai ya lalace a a wani mana ga annabi nuhu nan dan sai zama kafiri dubo wa'azi shekara 950 yana wa'azi dan sai bai imani ba to akwai wani abun zagi kila dan sai ya ridda kila ya zama kafiri kila ya zama dan iskar duniya watakila mazinaci ne kila kaza a ce a a dan malam bai halin malam ba duk wanda zai zagi malamin ko ya soki malamin to bai ma san me yake yi ba zai iya yiwa Allah ijarrabu mutum yana kan hanyar daidai amma ɗansa bai fi shi ba haka abin yake faru watakila ma ɗan shi ne ma mai tsare shi ma shekarar larabu da shi kawai shi zai zai abin da zai kawai ɗanka ne kuma da haka amma duk da haka annabi nuhu wa nada nuhu ni bulahu tsara mako za ka shiga suratu hudun nan kuma mana suratu hudun nan mu ji kan kisar da suke wato abin da yake faruwa shine bayan wannan abin da ne muku bayani ya faru Allah madaukin sarki ya kaddar ruwan tsufa ne yazo tausayi irin na uba ga ɗansa tausayi irin na uba ga ɗansa ruwa fa ya zo yana ta bankadar duniya gaba ɗaya ana ta halaka kawai nuhu sai sai ya kira ɗansa me ya ce malam me farkon ginsa واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم a takaice Allah ne ya ce masa da ruwan nan ya zo shi to kai maza maza kai jirgin ruwa maza maza ya nuhu kai jirgin ruwa ka hau ka ɗebi jama'ar ka ku tsallaka wannan jirgin ruwan za mu tsare maka shi ba zai nutse ba shine wasu wasna irfulka bi ayunina wa wahina amma fa karka yadda kai mun magana akan waɗanda suke suke zalunci tabbas sai na nutsar da su innahum mughraqun Allah ce duk azzalimi ji wani kafiri kenan sai an nutsar da shi to kuma ɗansa yana ciki na kun ga daman Allah tun daga farko Allah ya riga ya faɗa ya ce karka mun magana wala tu fil ladina zalamu saboda Allah ya san akwai ɗansa a ciki kuma Allah ya san soyayyar uba da ɗa yace karka mun magana akan duk wani azzalimi bai ce karka yi mun magana akan ɗanka ba amma duk wani kafiri karka mun magana saboda sun zalunci kansu kuma sai na nitsar da su a yau kuma kai yi addu'a wana da nuhun rabbahu ko ya roƙi ubangijinsa ko walaqad nada nu nuhun falani man mujibun shi ya addu'a rabbi la tazar alal ardi min al kafirin da yara shi ya roƙa. to ce to karka mun magana akan azzalumai me ya faru وأوحي إلى أنه لن يؤمن من قومك إلا من ka kuma ba yake nan to cewa yi Allah yi wahayi zuwa ga Annabu Nuhu cewa fa ba wanda zai yi imani wato ba karka tsammani a wasu masu yin imani daban bayan waɗanda suka imani din illa man kan amana amma kada ka damu kada ka yi bakin ciki da abin da suke kasance suna aikitawa me faru واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون نعم ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه يا يا Allah ya ce kai jirgin ruwa annabi nuhu ku dauka gashi yanzu ya zo yana sassakan jirgin ruwa Allah yana ba da labari saboda wulaƙanci irin na kafirai sun zo sun tarar da shi yana sassakan jirgin ruwa wannan kafin ruwan ya sauka na tsufa ne kenan shi kenan sai aka zo ana mai izgilanci a ah, nuhu kuma kafin ta zama ne yanzu sakhiru min suna mai izgilanci imam al a cikin tafsirinsa da sauran malaman tafsiri ke cewa an ruwaito ma sun je suka cika jirgin nan jirgin kwalabalan nan suka cika shi da kashi tab aka yi ta kashi a ciki saboda wulakanci har ne malamai suka kawo kistoshi Allah ya jarabe su da wani ciwo aka sa ciwon kuma wannan kashin shi ne maganin ciwo aka yi ta ɗiban kashin na ana wanke jiki da shi don a samu maganin wannan shegiyar ƙazuwa da ta kama to yanzu dai gashi yana kera jirgin ruwa wanda zai kubuta da shi da mutanensa an zo ana masa wulakanci ana masa izgilanci kenan wannan yana nuna duk mutumin banza yana kokarin izgilanci ga mutumin kirki na'am قال إن تذكروا منا فإنا نسخر منكم كما تذكرون in kun yi mana izgilanci in ji nuhu to ni ma zan yi muku kamar yadda kuka yi mun nan gaba kaɗan zan rama sai mi da sannu za ku ga waye zai wulakanta kuma waye azaba za ta sauka a kansa da sannu to ga ruwa ya sauka fa قل تحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل ga ruwa ya sauka Allah ce ta tsince mutanen da suka yi imani da tare da kai cikin iyalanka akwai wanda zance ya tabbata a su sabaka alaihim illa man amana wanda banda wanda suka yi imani su a sa su a ciki amma cikin iyalanka akwai wanda Allah fa ya riga ya kaddara za su halaka a cikin iyalanka daman Allah ya gaya masa to akwai wato ɗansa ɗinnan dinnan yana ciki kuma matarsa ba ta na ciki na'am وقال ga giyar jirgin ruwan kenan wannan ita ce giyar da za a sa a jirgin ruwan ya ce ku hau ku ce bismillah majriha wa mursaha إن ربي لغفور رحيم هكذا وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه لا إله إلا الله ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قالوا يا سوكا Allah ya ce a yi addu'a a hau bismillahi majriha wa mursaha wannan yake nuna duk mai hankali mutum mai tunani in yawo abin hawa ya ringa addu'a keke ne jaki ne jirgi ne babur ne duk abin da ka hau ka yi addu'a wannan jirgin Allah ne ya ce annabi Nuhu ya yi shi kwale-kwale ne amma ka ce bismillahi majriha wa Ga gashi ya hau jirgi ya iyalan da zai ɗiba shikenan sai ga shi jirgin nan yana tafiya na gudu wa iya tajri bihim fi mojin kaljibal yana ratsa ruwa yana ratsa igiyar ruwa igiyar ruwan nan Allah ce kaljibal kamar duwa saboda tudunsa amma duk da haka jirgin nan sai ya haura wannan tudun saboda ƙarfin mulkin Allah da sarautarsa ana cikin wannan sai annabi Nuhu ya tana ɗansa wana da Nuhu ibnahu ashe shi dan annabi nuhu mai wayo ne mai dabara ne wai ya je ya hau kan wani dutse mai tsawo a garin can ya hau kan dutse can yana yana ce ai ruwa bai zai iso ba ai shine nuhu ya gano shi yace wana da nuhu ibnahu wa kana fi ma'azilin ya bunayyar kamana ya bunai ya kai nana maza maza maza maza zo ka hau ka hau wannan jirgi tare da mu ka dubo yadda uba yake son sansa irkan ma'ana wala takum ma al-kafirin karka zama cikin kafirai me ya ce? Ya ce zan hau ga can dutse wancan dutsen baran bi ka ba babana ka duba da ce ba zai ga ubansa ba mana shi sa malamai suka ce duk ɗan da bai bi ubansa akan alheri ba ya tsaye wa kansa alaka yace sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma' zan hau ga wancan dutsen shi zai hana ruwan ne ya zo ya same ni bai san ba ruwan na ne game duniya ba inda bai zai mamaye ba aha kai ba wanda fayo zai kubuta a yau nan sai wanda Allah ya yi masa rahama kawai sai igiyar ruwa ta shiga tsakanin ɗa da uba yana cikin magana sai ga wata tsohuwar igiyar ruwa kawai sai shiga tsakanin su kawai ashe nutsar da ɗan aka yi daman Allah ya ce zai nutsar da shi kawai sai ga shi ɗan ya nutsa ya mula gaba ɗaya a cikin ruwa to me ya faru an gama aiki وقيل ya أرض ابلعي wa ويا سماء أقلعي الله يبادئ أمرني وسماء ya ba wa umarni wa ƙasa daman Allah ne ce saman ta bada ruwa ƙasan ma ta bayar sai aka ce ya ke ƙasa ki haɗiɗiye wannan ruwan gaba ɗaya wani abu sai Allah mai ƙarfin mulki ki buɗe bakinki ki haɗiye ruwan wa ya sama wa akili'i ke kuma sama ki riƙe ruwa ki daina zubar da ruwa ƙasa haɗiye sama kuma riƙe wa yi ma'u wa qudiya al-amru na'am وغيق الماء وقضي الأمر واستوت على الوجه هكا وقيل بردا للقوم الظالمين kawai sai ga kwale-kwalen jirgin ruwan annabi nuhu kawai gashi akan falalan dutse kawai an gama halakar da duk wanda za a halaka an gama ruwan ya tafi malam kamar ba a taɓa yin ruwa ba saman ta kafe kam sauran annabi nuhu da shi da wani suka imani da shi wannan shine ƙarshen kisa annabi nuhu da mutanensa da suka saba masa to shine Allah ya ce fanajjaynahu wa ahlahu muka kubutar da shi da shi da ainihin iyalansa ga baki ɗaya min alkarbin azim wannan ne alkarbul azim daga ainihin wato bakin ciki mai girma shine na mana bayani bayan nan sai kisar wa malam وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت يأتيه غدب القوم وكنا لحكمهم شاهدين to sai kuma kisa annabi Dawuda da annabi Suleiman. yanzu mun gama da kisa annabi Nuhu mun kuma da wannan ayar wannan surar da mun sunanta suratul anbiya surar annabawa mai kawo kisoshi da labaran annabawa duka wannan ana yi ne don a ƙara mana sukuni da nutsuwa mu yadda cewa insha Allah mu musulmi muna kan turba ta kwarai muna kan addini na kwarai tun daga mu an ba mu labarinsa a cikin alkur'ani shi ma kafin ya zo akwai annabawan da suka gabata mun gama yanzu za mu shiga kisar dawuda wa dawuda wa Suleiman, sai kuma kisar dawuda da suleiman a hausa akan ce dauda gaskiya ba daidai ba ne wannan sunan dauda dawud shi ne daidai sai sa ƙwar'ani ma ya ce wa dawud akwai wato akwai alifun a gaban dalil nan dawud wa dawuda wa suleiman amma dauda kan wannan da hausa ne sai a gyara ko wa dawuda wa suleiman na dawuda ga suleiman to yadda al'amarin yake shine shi suleimanu ina so a rike mun masu sauraronmu da kallon mu a rike kissar akwai annabi dawuda akwai annabi sulaimana yanzu kissar a kansu za mu fafata me bambanci tsakanin annabi dawuda da annabi suleiman shi annabi suleiman ɗa yake ga annabi dawud muna da annabi suleiman muna da annabi dawud suleiman ɗin shine ƙarami, dawud ɗin shine babba duk da watakila a ce ya fi shahara ko annabi suleiman an fi sanin kowaye da sauransu amma dai suleiman da dan dawo da ake cewa to sai shi sa Allah ta baraka wa ta'ala sai fara ambatan baban sai kira uba dan a nuna maka fifikon uba a kanda wa dawuda wa Suleimana ana so a ce maka dawuda da Suleimana Suleimana dan dawuda dukkansu annabawan Allah ne kuma dukkansu gaba ɗaya dangantakarsu tana tikewa zuwa ga annabi yaƙo annabi yaƙo da muka yi bayanin jiya annabi yaƙo baban annabi wato yusuf shi kuma annabi yaƙo ɗan gidan annabi ishaq ne annabi ishaq shi kuma ɗan gidan annabi ibrahim kun ga yadda abin yake annabi ibrahim ya haifi annabi ishaq shi kuma annabi ishaq ya haifi annabi yaqub shi kuma annabi yaqub ya haifi annabi yusuf to su dawuda da sulaimana suna cikin zazzai'ar annabi yaqub ne ma'ana da aka ta ambatan nasabarsu suna tikewa ne kan annabi yaqub salam dukkan su da dawuda da sulaiman sun mutu sun yi wafati kafin annabi isa ma ya zo duniya kenan annabi isa bai ga annabi da bai ga annabi suleiman ba kenan annabi suleiman da annabi da ba san ma wani annabi isa ba gaba ɗaya gugurmayar rayuwarsu da abin nan ɗinsu da suka yi da annabtarsu da duk abin da suka yi kafin annabi isa ne ya zo sun rasu kafin annabi isa Salatu wasalam ya zo duniya da shekara dubu Abin da nake so na ce bayan dawo da suleimana sun bar duniya sai da duniya ta kusan shekara dubu sai aka haifi annabi isa wani abu sai Allah wani abu sai Allah Allah ka tsara mana imani ka duk wani annaban da ake ba da labaransu shekaru aru-aru ne da yawa a tsakaninsu sai da annabi dawud da suleimani suka kwashe kusan shekara dubu a ƙasa sannan Allah ya halicci annabi isa alaihi salatu wasalam annabi dawuda da sulaimana a cikin annabawa Allah ya musu wata falala ya hada musu wato mulki da annabta annabawa ne amma sarakuna ne annabawa ne kuma masu mulki ne kuma abun mamaki dan annabi uban ma annabi Allah ya yi irin wannan ka duba annabi Ibrahim shi annabi Ishaka annabi Yaquba annabi yusuf ma annabi shi ne ake cewa yusuf annabi ɗan annabi jikan annabi tattaba kunnan annabi annabi yusuf shi ɗan gatan Allah kenan wannan nabiyullah ibn nabiyullah ibn nabiyullah ibn nabiyullah ibn khalilullah ibn kaza annabi yusuf kenan kenan Allah yakan iya hadawa ya ba wa ɗa annabi ya ba wa uba annabi ya ba wa ɗa annabi ya ba wa jita annabi ya ba wa tattabakunni annabi to su waɗannan annabawan guda biyu kuma sun yi zamani ɗa ne da uba dawu da Suleiman ɗa da uba ne sun yi kuma zamani lokaci guda kai har ma sun yi wani abu da ya faru a tsakaninsu abun mamaki wani ya yi hukunci wani ya masa gyara shi wannan annabi ne shi ma wannan annabi ne wani ya yi hukunci ɗaya ya mai gyara to Allah ya haɗa su ba ni sunan shi akan abin da ya shafi mulki suna mulkan jama'a su sarakuna ne a lokacin da ka duk matsaloli da ciwon kan al'ummar su sai a ɗebo a kawo musu rikicin gona ne rikicin dabbobi ne wani ya ci kudin wani ne wani ya ci gonar wani ne duk tare ake kawo musu sannan kuma ga matsayi na annabta da ubangiji ya ba su to shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa Dawud da Sulaiman id yahkumani fil harfi muna kissanta maka katina lokacin da suke yin hukunci fil harf wato akan abin da ya shafa harkar zarr alharsu ana nufin azzar kamar shuka ta gona wasu malaman suka ce inabi ne na wasu mutane gona ce ta inabi wanda ta yi fure ta hayayyafa iz nafashat fihi ghanamul qaumi sai wasu mutane suka saki dabbobinsu suka je suka yi kiwo suka cinye wannan inabin mutum ya yi gona in mun ɗauka inabi ɗin ne kenan san da ƙwararri dai ya ce alharf ne bai faɗi kowane irin amfani ba ne to wasu suna da gona ko wani yana da gona wani kuma ya saki dabbobinsa suka je babu mai kiwo suka yi barna suka yi tadi shine iz nafashat fihi ghanamul qawm kalmar nafashat daga annafashu ne annafashu ana nufin kiwon dabbobi mana dabbobi su kiwo amma da daddare kadai kiwo na dabbobi da daddare shine annafashu a larabci akan ce nafashatil ganamu wal ibilu ana nufin da tumaki da raƙuma sun yi kiwo da daddare ba kamar yadda za a ce ra'atil ghanam wal ibilu ba idan an ce ra'atil ibil wal ghanamu ana nufin da shanu da tumaki sun yi kiwo da rana amma inda daddare ne sai a ce nafashat al wal ghanamu kenan tumaki da shanu sun yi kiwo a wata gona amma da daddare wannan nafashat din shine ke qualifying ya nuna da daddare aka yi ko kuma ra'a ya nuna da rana aka yi to iz nafashat fihi ghanamul qaum ana nufin dabbobin wasu mutane sun shiga wani gona ta inabi sun je sun yi kiwo ba tare da mai kiwo ba kamar a saki dabbobi su tafi ba wani mai kora su kawai suka je suka cinye amfanin gonar ga baki daya to kisa tana da tsawo kuma ga lokaci yayi zuwa aka yi aka zo da aka yi aka kawo musu kara sai aka yi hukunci su da aka yi hukunci sai ɗaya ya kira ya ce mai ɗayan ya yi hukunci sai aka ce kaza ne sai ce a'a ba ka bane ta goban Allah ya kama da rai lafiya zan faɗi waye ɗayan waye ɗayan kuma yaya abin ya faru abin da na faɗa daidai ne Allah shi ma lada wanda ne na kuskure ko tuntuban harshe ina neman Allah ya mana afuwa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته